ne nan malamai suka ce akwai wani abu da Allah madaukin sarki ke so mu gane a nan ash-shanqidi a cikin adwa'ul bayan fi zahil qur'an yake cewa da Allah madaukin sarki ya kawo maganan cewa ala rabbuki ta taki sariya yace asali babu korama a wannan gurbin babu sanadiyan wannan magana da yaron ya Allah sarki ka mata wannan korama abu na biyu malamai suka ce darasin da zamu koya a wannan gabar shine ya ce mata ta jijjiga wannan dabinan ta jijjiga ya yasa malamai suka ce hikimar cewa ta kama ta jijjiga tana halin naƙuda ba a bar dabinan ya zubo da kansa ba Allah bai tura iska ta kada dabinan ya zubo ba aka ce ta kama ta jijjiga malamai suka ce ana so a koya mana ko da Allah zai baka arziki ana so ta alhamdu bil asbab Allah ya tsara zai baka dubu goma dubu ashirin yau to ba a yadda ka samu waje ka zauna ɗakin ka ce dubu goma ashirin za ta zo ba idan ka yi izawa ka sai ka iza kafa idan ka yi addu'a ka roƙi Allah kuma sai ka bi ka je ka buɗe shago ka je ka nemi leburanci Allah sai baka dubu goma Allah yana da iko ya saukan mata amma sai ce ta jijjiga don ta san darajar abin da zai zubo mata sannan malamai malaman tafsiri jiya sun yi maganar cewa mace mai naƙuda ana so a lokacin da halin naƙuda ta samu abu ɗanye ɗanyen kaya ta ci shi yasa a nan aka saukan mata dabino nunanne me hikimar suka ce lokacin da mace take naƙuda tana buƙatar extra energy na nishin da za ta yi da turo yaron da za ta yi wani da ke buƙatar energy energy kuma ana samun shi daga glucose galibi abubuwan da suke ɗauke da compound na sugar ko dai polysaccharide ko monosaccharide ko disaccharide duka suna ba mutum ƙarfi sai Allah ya ba ta dabino saboda a cikinsa akwai sigarin ta samu ƙarfin da za ta yi nishi ta samu ta haifi wannan yaron wannan darasi ne Allah madaukakin sai ya koya